so ka koyi yadda ake haɗa kalar waɗannan bidiyoyin a wayarka ba tare da ka biya ko CC ba kalar wannan Dear Dad, I hope this letter finds you in good health and high spirits. As I sit down to write to you, a flood of memories and emotions overwhelms me, reminding me of the profound impact you've had on my life. From my earliest recollections, wannan abin da iya hotonka kawai za ka yi, ragowar AI ne kawai zai ƙarasa maka. to ku biyo daga farkon wannan bidiyon har ƙarshe kamar kullum ne naku abubakar lawan a wannan channel namu ta a lawan tech amma kan mu je ga wata sanarwa mai matakar muhimmanci duk wani masoyi namu mai following ɗinmu a wannan channel ɗin namu to ya kamata ya tsaya ya saurari wannan sanarwar ku je youtube ku yi searching a lawan tech kamar haka za ku ga channel mu ta youtube in dai baka yi subscribing na wannan channel ɗin namu ta youtube ba hakikanin gaskiya za ka rika rasa bidiyoyin da muke sawa saboda duk wasu bidiyoyi da muke sawa sai mun fara sa su a youtube ne sannan kuma ba kowane bidiyo ma muke sawa a tiktok ba majority bidiyo in dai mai yawa ne ko mai nauyi ne ba mu cika sawa a tiktok ba wasu bidiyon majority ba ma sa su a tiktok saboda tiktok suna da tsauri ko ya karya dokar su za su iya bada na account ɗinka saboda haka garzaya youtube kai sacin a11 tech za ka ga channel mu kai subscribing za ka ga bidiyo da dama wanda ma ba mu sa a cikin tiktok ɗin nan ba ko kuma ka danna profile ɗina za ka ga tambarin YouTube nan kana dannawa zai kai ka cikin YouTube mu direct kai tsaye sai ka kalli bidiyoyin mu sannan kuma duk wasu bidiyoyi namu muna fara sa su ne a can kamun mu sanya a nan TikTok da farko abin da za ka yi za ka je ka shiga cikin browser ka kana shiga cikin browser ka za ka zo gurin sacin kamar haka za ka yi sacin vidnos kana sa vidnos kamar haka zai kawo maka wannan website sai ka danna shi da zarar ka danna shi zai kawo maka wannan fuskar ga inda aka saka create free video now sai ka danna gurin kana dannawa kawai daga nan sama zaka ga yana ka saka token photo sai ka danna wajen kana dannawa ga wajen cycle din nan inda zai baka dama ka upload na hoto sai ka danna gurin kana dannawa yanzu misali bari mu dauki wannan hoton za mu gwada da shi kawai sai mu danna don kana dannawa zai kawo maka haka kawai ga inda aka saka create video a nan gurin kawai sai ka taba kana danna za ka ga ka ya hau za ka taɓa hoton ka ɗan jashi ka ƙara mai girma za ka ja haka sau mu yanzu bari mu bar shi haka tunda muna gwadawa ne kawai so yanzu abin da za ka yi a nan ƙasa ga wajen yin rubutu nan za ka goge wannan rubutun za ka rubuta duka rubutun da kake so ka rubuta kamar yadda kuke gani ga shi nan zan sa welcome to a lawan tech please like our video kamar da kuke gani gashi nan zan sa haka kawai sai in danna ok da kanan sama Ina dannawa yanzu abin da zaka yi a nan gurin ga ƙasa wajen voice zaka danna gurin zaka zaɓa idan muryar mace kake so zaka zaɓa idan muryar mace ne ga bangaren female zaka zaɓi duk muryar da kake so idan muryar namiji ne ma zaka danna wajen ɓangaren male zaka zaɓa to ni yanzu da mace ne zan zaɓi female yanzu duk wannan na danna gashi nan Vidnos AI brings your To kun gani ga sunan kala-kala in ka zaɓa ga wajen good daga nan gurin sai ka danna good shikenan. So yanzu abin da za ka yi ga ina aka saka generate daga can sama kawai sai ka danna. Kana danna gashi nan yana ce maka generating video. Daga nan zai kawo maka wannan fuskar gashi nan yana generating gashi nan yana kirga daga nan gurin za ka jira shi kai 100% shikenan zai generating daga nan sai ka yi downloading din shi. bacin ya gama janaretin za ka gani ga bidiyon nan a nan gurin ga wata kibiya nan alamar download za ka taba kana dannawa gashi nan sai ka zaɓi wannan na biyun shine na kyauta sai ka danna daga nan kai tsaye gashi nan zai downloading akan wayanka to yanzu gashi nan zamu danna download yana yin downloading yanzu abin da za ka yi za ka je ka shiga file manager na wayanka za ka ga bidiyon kamar yadda kake gani ga mu nan mun shigo cikin file manager gashi nan zamu danna ga bidiyon nan daga nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan zamu taba Welcome to To kamar yadda kuke gani gashi nan bidiyon mu normal yana magana. To ta haka ake bi a kirkiri kalar waɗannan bidiyo tsin irin wannan. Welcome Kada ku manta da likin da share idan kun ji daɗin wannan bidiyon.